Wajibi ne ga kowane mahaihi da ya bayyana haihuwar ɗansa idan bai yi hakan ba zai raba shi da hakkokin shi masu muhimmanci kamar yadda Siddiq Musa ya bayyana. Shi ne yanci na farko ga yaro. Wannan yanci ne ke baiwa yaro 'yan kasancinsa. Wane dokoki ne ke magana kan wannan batun? Kundin tsarin mulkin ƙasa ne, ƙa'idodin shari'a na ƙasa da ƙasa suka gindaya sharuɗan ƙasar Nijar ta amince da su, kamar yarjejeniyar 'yancin yara, usular nafiyar Afirka bisa ga kyakkyawar rayuwar yara da dukkan tsare-tsare na faɗanci. Kenan akwai matsalar zama ɗan ƙasa? Yara da dama za su ga an musguna ma mahimman 'yancinsu da zai iya kai su ga halin da ake cema apatrid. Me ake nihi da apatridi? Apatridi mutane ne da ba su da 'yan kasanci ko guda akwai 'yan asalin kamaru chadi da Najeriya a cikin kasar mu da zaran yaran su ba a masu takardu ba a nan Niger kuma a kasar su ba a musu ba haka na haddasa matsalar kasancewa cikin halin apatridi. Wani hakkokin yara ne aka taka? Ba sa rataye ga kowace ƙasa ba inda aka lissafa su cikin tsarin fasalta al'umma daga inda aka haifi mutum a wata ƙasa ya zama tilas ga kasashen na su girka yanayin kare yaran zai samu kula da ilmantarwa kiwon lafiya nisha'i da sauransu to amma in an kasance a patrid kenan ba a san inda za a tunkara ba ga samun wa'annan yancin kenan akwai matsalar zama ɗan ƙasa hakika mana don ko 'yan kasanci ke nuna asalin wajibi ne a san wane ne kai ina aka haife ka kan ƙasa nan samun 'yan kasancin ina ya kamata a bayyana bayyana haihuwar yaron. Ma'aikatar Eta Civil ne ke da wannan yauni a harabun karɓar haifuwa harabobin koti akwai tsarin da ake cema Science Foreign inda lokaci zuwa lokaci wasu abokanan hulɗa suke taimakawa gwamnati a yi zagaye cikin karkaru don ama yaran da ba su da takardun haifuwa a musu. Akwai wani hukuncin da ya rataya kan uwayen da ba su bayyana haihuwar yaron nasu ba? Dangance da gyaran fuskar da aka ma sashen Eta civil ɗin uwaye na da wata ɗaya zuwa biyu bayan haifuwar ɗansu su je a musu takardun haifuwar kyauta ne sai dai idan aka wuce wa'adin akwai 'yan kuɗin da ake biya.